Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niyya murya arewa. Ko VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana. Ana kuma iya kama ma hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum Alheri Grace Abdi ce tare da Hadiza Kyari daga nan birnin Washington DC da kuma abokan aiki muke farin cikin saduwa da kowa shirin namu na yau Alhamis 21 ga watan Maris. mata a jamhuriyar Nijar sun ɗanɗana kuɗa su sakamakon yajin aikin da masu sufurin sawu suka shiga. Wallahi gashi kin kinga tahiyar da nake kawata ciwo take gashi kuma kasuwar dole za ne. Allah mu dai bamu ji ba daɗi tun da gaskiya tsakanin da Allah da Annabi ya hirhin asiri. To ko menene dalilin yajin aikin nasu? Dalilin mu zuwa na yajin aikin wannan diyoyi ne suka ma wannan ɗan injin namu yau. Kaga dai kawa uku ce sai aka ce da mai kawa uku da mai kawa hudu mai ɗaukar mutum takwas za mu biya patent guda a shekara yanzu mai ɗaukar mutum takwas da mai ɗaukar mutum uku a ce za ku biya jika sittin a shekara ba daidai. muna kuma da rahoto kan halin da 'yan gudun hijira na cikin gida suka shiga a jihar adamawa sai kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki da hawa umar ke gabatarwa kamar yadda muka saba mu karanto kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai. jama'a assalamu alaikum kusan mako guda bayan da aka harbe wasu musulmai hamsin har lahira a wasu masallatai a birnin christchurch da ke new zealand prime minister kasar jacinda ardern ta ce za a haramta yin amfani da duk wasu bindigogin soja masu sarrafa kansu da makamantansu matakin haramta bindigogin da prime minister ardern ta sanar a yau alhamis a birnin wellington zai kuma hada da igiyar ajiyar harsasai da za su iya rike harsasai masu yawa da kuma wasu kayayyakin da za a iya amfani da su wajen sarrafa bindiga cikin sauri ardan ta kuma sanar da shirin gwamnatin ƙasar na sayan bindigogi don ƙarfafa gwiwar waɗanda suka mallake su su miƙa su ga hukumomi ana sa ran dubban musulmai za su hallara a lokacin da za a buɗe masallace na alnur gobe juma'a idan allah ya kai mu don yin sujaddar wata wasiƙa da ta aika wa shugaban kwamitin tarayyar uh, donald tusk a yau alhamis ne prime minister birtaniya theresa may ke kokarin shawo kan shugabannin kungiyar tarayyar turai a birnin brussels domin su amince da kara wa birtaniya wa'adin watanni uku abinda zai ba kasar damar gano hanyoyi da za ta fita daga tarayyar dole ne sauran kasashe 27 da ke mambobin tarayyar turai su amince da duk wani matakin uh, da za a ɗauka daga tarayyar da zai wuce wa'adin ranar 29 ga watan nan na maris sai dai ba a sa ran kada kuri'a a kan batun a yanzu har sai mako mai zuwa kafin mai ta tashi zuwa brussels inda za ta bayyana bukatun ta a taron kungiyar ta eu da ake yi yau alhamis ke ta gabatar da bukatun a wata wasiƙa da ta aika wa shugaban kwamitin tarayya donald tusk amma tusk ya ce ƙara tsawaita wa'adin na wani ɗan lokaci ba zai yiwu ba sai dai idan 'yan majalisar dokokin birtaniya sun kaɗa kuri'a a mako mai zuwa da amincewa da sauya sharaɗin yarjejeniya da birtaniya da wakilan tarayyar turai suka cimma bayan sun kwashe shekaru biyu suna tattaunawa yau kwana biyu da kasar mozambique ta ayyana zaman makoki bayan da wata muguwar guguwa mai suna idai ta afkawa yankin na kudancin nahiyar afirka har ɗaruruwan mutane suka mutu jami'ai sun tabbatar da cewa adadin waɗanda suka mutu a mozambique da zimbabwe da kuma malawi ya zarta ɗari uku ƙwararru a fannin yanayin sun yi hasashen cewa za a yi ruwan sama kamar da bakin kwarya a yau alhamis kuma yawan ruwa da ya yi ambaliya na daɗa karuwa ƙungiyoyin kai agaji na can na can na kokarin kai kayayyakin agaji ga waɗanda suka tsira kuma suke matukar buƙatar kayan Uh, what WFP is doing at the moment, we're helping with the we're bringing in food through uh, the uh, air, with airplanes and helicopters. Shugaban hukumar ba da agajin abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira WFF WFP a takaice ta ce abin da hukumar ke yi a yanzu shine taimakawa wajen duba yanayi da halin da ake ciki. Muna kawo abinci da jiragen sama da kuma jirage masu saukar angulu mun fara raba abinci ga waɗanda guguwa da ambaliyar ruwa suka shafa labaran lauyoyin gwamnati masu gabatar da ƙara a ƙasar netherlands sun faɗa yau alhamis cewa za su tuhumi mutumin da ake zargi da kai mummunar harin harbin da aka kai cikin makon nan a birnin utrecht da laifin kisan kan mutane da yawa kuma da niyyar aikata ta'addanci lauyoyin sun yi imanin cewa gokmentanis da aka haifa a kasar turkiya ya shirya harin ne shi kadai a ranar litinin din da ta gabata a lokacin da aka yi zargin cewa ya kashe mutane uku kuma wasu mutane uku sun sami munanan raunuka sanadiyarsa lauyoyin masu gabatar da kara da 'yan sanda sun faɗa a wata sanarwa da suka fidda cewa suna kan gudanar da bincike akan ko mutumin da ake zargin dan shekara 37 da haihuwa ya yi wannan aika-aikar ne da nufin ta'addanci ko kuma yana da wata matsala ko kuma da tsaurarin ra'ayi ko ko a'a wasu wasu fashe-fashe guda uku sanadiyar wasu nakiyoyi da aka binne a yammacin. yammacin birnin kabul sun yi sanadiyar mutuwar mutane ashirin yau alhamis a yayin da jama'a ke bikin nauruz wata ranar farko a sabuwar shekarar 'yan persia da ke iran wani mai magana da yawon rundunar 'yan sandan kabul basar mujahid ya faɗa wa muryar amurka cewa an binne na kiyoyi hudu a wani wurin shuki a kusa da asibitin ali abad kuma daga baya 'yan sanda sun iya cire ɗaya daga cikin na kiyoyin haka kuma wurin na kusa da wani wurin ibadar 'yan shi'a da ake kira saki inda dubban mutane ke taruwa don bikin nauruz shaidun gani da ido sun ce an fada wa jama'ar da suka taru su bar wurin ba tare da bata lokaci ba a shekarar da ta gabata mutane 29 aka kashe kuma wasu sun kusa hamsin suka raunana a kabul a ranar bikin na nauruz kusa da wurin sujadar na saki a cewar hukumar kare hakkokin bal'adama mai zaman kanta ta afghanistan mace-macen fararen hula da na sojoji ya karu da kashe 12 cikin 100 a afghanistan a shekarar da ta gabata Tama da da Hadiza Kyari da karanto labarai. To bari mu bude taskar hotannin namu daga jihar Adamawan Najeriya inda har yanzu 'yan gudun hijira na cikin gida ke fama da rashin ababen jin daɗin rayuwa kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya haɗa mana. Duk da cewa wasu koma yankunansu kawo yanzu akwai 'yan gudun hijira da dama da balahira Boko Haram ta raba da gidaje da yanzu haka ke sansanonin da aka tanadar a wasu kanan hukumomin jihar Adamawa kuma su dai waɗannan 'yan gudun hijiran yanzu haka ma dai na kokawa game da halin da suke ciki na karancin cimaka da ababen mawar rayuwa lamarin da ya kai wasu su kan fita suna kwadago domin neman abin sakawa a baka game yadda wannan dan gudun hijira ya tabbatar min a sansanin da suke a yanzu mu ba mu samu abinci ba kuma mata wanda basu da miji suna da yawa a cikin kam na biyu kuma matan nan ko sun fita yanzu aiki yi ma babu mu maza ma abun da muna yi babu ana ce mana yau za kawo gobe za kawo har yanzu shiru kuma haka bamu da kayan shimfiɗa su katifa su borgo su taburma su robobi su net duka ba mu da shi yanzu kuma yanzu haka yanzu ba abun da muna yi ma tunda da akwai aikin da muna fita muna yi aikin noma so aikin rani yanzu kwata-kwata aikin nan babu kuma gwamnati ko ya gaji da mu ko za mu da mu ba mu sani ba a watannin baya ba ga tallafin da hukumomin bada agaji ke badawa su ma 'yan sa kai na kungiyar masu zaman kansu kan kana su tallafin to amma yanzu ko lamarin ba haka ma yake ba batun da comrade ahmad gamba dawud na cibiyar kare hakkin na adam ta sun tafa umar rights advocacy ke maganin fa akwai abin dubawa ka gani abu na farko muna kira ne ga hukumar nema da sauran kungiyoyin da da muke haduwa gaba da mu taimaka ma bayan allah din nan mu dawo da hankulan mu in ma sako da muke turawa to mu tabbatar da cewa yanzu da kanmu muke zuwa mu duba guraren nan don a kwanan nan mutanen da muka tura su leko mana wannan gurin mun tabbatar da cewa an samu rashin kula da mutanen nan sosai sosai lura da abincin da da ake dafa ne a kawo musu an dawo ana kawo musu ne ba a dafe ba a ba su a haka nan kuma ma an ba su din ba zai ma ishe su ba sannan kuma mutumin da yake wannan halin ka ba shi abinci babu abin da zai dafa abincin da shi ya kake so ya yi saboda haka muna kira musamman ga hukumar nema da kuma sauran mu kungiyoyi da muke taimakawa mu fito mu ci gaba da taimakawa bayan Allah din na. To wai ko mai hukumar bada agajin gawa ta Najeriya nema da ita ma ke kula da sansanonin 'yan gudun hijiran ke yi game da halin da suke ciki a yanzu? Imam Abani Garki da ke zama jami'in hukumar mai kula da jin Adama da Taraba ya ce matsalar dan jinkirin da ake samu wajen bada abinci cikin kwanakin nan ba wai daga ofishinsu na yau ba ne kamar dai da wasu ma ke tunani. Eh to ba wai ne aka rage magana lokacin dan zai da za a samu kafin a sami approval shine da tsagon kukan da wakilin da kamar a baya ba a samu wannan jinkirin yanzu me ke kawo wannan jinkirin eh to da can da farko tsarin yi abincin ake akwai ma da ne a cikin kamar lokacin da ake sandar kukin zista da ana dafa abincin ne a ran a kowa ya dauka to sai aka zo sai zama to za a basu dry ration wani abu da ake kiran dry ration za a basu a ƙarshen wata to duk ƙarshen wata kuma sai an samu saboda eh, tabbatar da transparency da abin da ake da sai an samu approval daga Abuja sannan za a ba mu dama mu je mu da gidan abinci nan mu kai musu. A Najeriya dubban rayuka ne ma dai suka salwanta sakamakon tashe-tashen hankula na Boko Haram baya ga wasu dubban da aka tilasta wa 'yan gudun hijira a wannan rikici da aka shafe fiye da shekaru bakwai ana fama. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. bari annaban Allah To madalla bari kuma mu nufi makwabciya jamhuriyar Nijar inda masu sufurin daidaita sawo suka jefa matafiya cikin halin ne yasu biya bayan yajin aiki da suka shiga kamar da wakiliyarmu Tamar Abari ta laburta mana. Maryama mamma walla yaro ne na kawo bai da ana mai masaj in kafa. Bai da lahiya. Eh, a moto na zo wallahi. Wallahi ban ji ba daɗi. Awwa. wallahi gashi kin ga tahiyar da nake ta ciwo take gashi kuma kasuwar dole za ni. yanzu a kafa ne zaki kasuwar wallahi a kafa ni kasuwar dole kina ga tahiyar da nake ni ba na iya hawo moto ba to ya kamata a daidaita Allah mu dai bamu ji ba daɗi tun da gaskiya tsakanin da Allah da Annabi ya hirhin asiri a shiga ma mata arme bisa moto ba daɗi amma a daidaita sahu ka gani ai an ruwa maka asiri addini bai sa amma ka shingina a bayan wani namiji wallahi mun ji ya rishin a daidaita tun da yanzu ga kayan mu nan ma mu kwasa mu tahi da su ba san ma me yanzu mu sa ya dokin mu mu kayan wani kuma tsakanin gwamnati da 'yan adaidaita su ma dan neman na abincin ba shi ne su a kama mana duniya kasa ta ci gaba. Wasu mata ke kokawa na irin wahalar da suka shiga game da yajin aiki na 'yan keke na pep ko kuma a daidaita sahu da suka yi a nan da magaran. A cewar Amadu Tijjani Alin Iliya shugaban kungiyar a daidaita sahu ta jihar da magaran. dalilin su shine karin harajin da hukumar haraji ta nan da magaranta yi musu dalilin mu zuwa na yajin aiki wannan diyoyi ne suka ma wannan dan injin namu yau kaga dai kawa uku ce sai aka ce da mai kawa uku da mai kawa hudu mai ɗaukar mutum takwas za mu biya patent guda a shekara zai mai ɗaukar mutum takwas da mai ɗaukar mutum uku a ce za ku biya shi ka sittin a shekara ba ba daidai tunda shi titir national gare shi mu kuma titir kinmu local ne bakin mu cikin gari ko murya mu a iya tafiya. to kamar yanzu mine ne kuke jira ga magabata na game da kamar sasanta ko kuma a zamana a tattauna a samu a daidaito a samu mafita. eh mun je mun iske director na info kafin fatan da ma ta zo don mu samu da mu daidaita tunda 2018 an dan gyara mu da 27 December suka hutu zuwa le sai da muka zuba masa jika 850 a eh, a kwana biyu can premier semester mun zuba musu miliyan ɗaya yanzu muka ce abin da mu zuba musu tarawa ya huce miliyan uku ma in mun gyara suka ce yace ba magana gyara tsakanin mu da su eh doka ce an aje ta a majalisa eh, diputatuwa sun yi eh, amince da ita ba magana shi ya gyara ta shine muka huto muka ce bari mu zo mu ga rashin jin daɗin akan wannan abu a nasu bangare yan acaba ko kabu-kabu su ne ke ta daukan mutane suna zirga-zirga a cikin gari sai dai sun ce su ma suna goyon bayan wannan yajin aiki sunana nura kuranda dan kabu-kabu ne ni yan uwanmu da aka musu haka ba mu ji daɗi ba saboda sana'ar mu duka kusan a ce ɗaya ce sunana jafar kabu-kabu bakin likita gaskiya wannan garab ni sun burge ni saboda suna nema kansu inci ne ko muna in ta kama dole ne za mu yi wani yajin aikin na nemi jin ta bakin hukumar haraji sai dai hakan bata samu ba Tamar Abari, muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar. To a gaida tama kada dai a sha'afa kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogo nan Washington ke cewa karfe goma sha ɗaya da kwata na safe ga maimacin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wacce ni Hauwa Umar zan jagoranci shirin. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar sarki haƙora wacce a turanci ake kira da tetanus. Sarki haƙora cuta ce da ƙwayoyin cuta nau'in bakteriya ke haddasawa wanda ke shafar layin sadarwar ƙwaƙwalwa. Sarki haƙora kan shafi jijiyoyi da tsoka da kuma yadda mutum ke shaƙar numfashi kuma yakan yi barazana ga rayuwar mutum. Muna tare ne da ƙwararren likitan yara da Talawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barkamu da wannan lokaci. Masu sauraron mu barka da wani lokaci. Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar tetanus wato sarki haƙora. Cutar tetanus wata cuta ce da ƙwayar cuta jinsin bakteriya mai suna Clostridium tetani take kawa. Takan saki wani guba ne wanda guban nan sai ya shafi jijiyoyin da suka taso daga laka da kwakwalwa sannan sai ya kasance tsokokin jiki sun yi tauri maimakon su yi tauri suna saki sai su yi tauri su tsaya kam sai ya kasance kenan ba sa yin aiki yadda ya kamata yi wannan kuma zai shafi kusan kowane bangare a likitance aka raba su kusan kashi hudu akwai wadda ake cewa generalize wato wadda ta shafi gaba jiki akwai wadda ake cewa kefalik wadda ita kuma abin da ya shafi daga kai zuwa wuya akwai wadda ta shafi jarirai wato neonatal tetanus akwai kuma wanda ya shafi wani bangaren na jiki daidai inda abin ya shafa misali a ce kafa ne ta samu matsala kuma ya tsaya lalle iyakar kafar mafi yawancin lokaci guda biyun nan wato wanda ta game gaba ɗayan jiki da kuma ta jarirai sun fi yawa idan ka tara su su biyan su ne fiye da kashi casa'in cikin ɗari na duk cutar tetanus da ake samu cuta ce mai hatsarin gaske saboda tana saurin kisa idan ya kasance ta shafi mutum zai kasance haƙorin shi ya kankame saboda waɗannan tsokoki da suke buɗe baki su rufe shi sun kankame yadda buɗe bakin zai zama aiki ba zai buɗu ba sai ya kasance ko yawo baya iya haɗewa abinci ba zai ciwu ba idan ta shafi jijiyoyin da suka shafi numfashi sai ya kasance numfashi ma ba zai yiwu ba sai ya kasance sanadiyar iya wannan an rasa rai lokacin da mutum yake samun wannan matsaloli yana cikin hayyacin shi yana sane sannan dan abubuwa kaɗan ko a taba shi ko haske ko surutu ko wata ƙara tana iya sa sai ya zama kamar an firgita shi sai ya zama tsananin waɗannan tsokoki sun ƙara ƙarfi wani lokacin musamman a yara sai ya bankar har wuyansu yadda zai iya karya ƙashin bayansa saboda tsokokin da ke ƙashin bayan nan sun tauri sun lankwasa kashin ƙashin baya menene alamomin cutar tetanus wato sarki haƙura? Yawanci takan fara ne da alamar bakin nan. Wala Allah mutum ya dan samu rauni ko dan karta ko ya taka wata kusa ko wani abu mai kaifi wanda yake da datti saboda kwayan nan tana zaune a cikin ƙasa za ta kuma iya shekaru a cikin ƙasan nan a wani lokacin sai ciwon ma ya warke ya manta da shi kawai sai a ga ya fara samun tauri ba zai iya buɗe bakin shi ba haƙori ya kasa buɗuwa sai a fara ganin fuskar shi tana wani motsi da ba a saba gani ba sai jiki ya fara tauri a yawanci da farkonta wal'ala za ka ji lafiyar shi lau kafin wannan ta faru ga jarirai yawanci inda ake samun matsala idan an zo wurin haihuwa ne bayan an haihu irin matakan da ake bi ko a sa wata reza ko ko wani almakashi mai datti a yanke cibi na yaro ko kuma irin magungunan da ake sawa a cibin nan sai ya kasance an sa da waɗannan ƙwayoyin cuta na tetanus idan ya shiga to fa sai ya zama matsala shi ma jariri sai ya fara irin wannan sai ya fara ganin baki ba zai budu ba ya fara kuka a sai ya kai ga ya zama kamar sassaka shi aka yi wani lokacin kamar an sassaka shi ne da katako ba za ka iya lankwasa gababin shi ba kuma tana da hatsarin gaske saboda ko a asibitocin da suke da cikakkun kayan aiki idan wannan ta faru kashe hamsin cikin ɗari na irin wannan yara ba sa rayuwa. Ka yi maganar cewa lokuta da dama idan mutum ma ya ji ciwo sai ciwon ya warke kafin ya fara fuskantar irin wannan matsaloli kenan za a iya cewa cutar takan ɗauki lokaci a jikin mutum kafin ta bayyana? Ita ƙwayar cutar idan ta shiga yawanci ba za ta ba da ko zazzabi ko wani abu ba kuma abin da take shine sai ta samu lokaci yawanci ba ta son iska saboda haka sai wurin ya rufe sannan sai ta fara sakin wannan guba to wannan guba ita ke kawo wannan matsala to shi yasa a lokacin da ta shiga din ba lallai a ji wani abu ba sai ta dau kwanaki sannan kuma tana iya rayuwa a waje ko a ƙasan nan ko a jikin wani abu mai datti na watanni ko shekaru ma to shine illarta sai ya kasance ba a ma san cewar tana nan ba sannan kuma kwaya ce da take da wahala sha'ani yadda inda zaka sa misali a ce reza da take dauke da kwayar wannan cutar ka sa ta a ruwa ka tafasa ta na minti 20 tana iya rayuwa a cikin tafasashen ruwa ba na minti ishirin din nan yawancin magungunan da ake sa na kashe kwayoyin cuta baya kashe spot din wannan da yake kawo wannan matsala saboda haka cuta ce wadda tana daga cikin ainihin rigakafi ya fi magani ta yaya ake karɓar rigakafin cutar sarki haƙora to akwai yanayi biyu yawanci mata masu juna biyu in sun je awo ana yi musu allurar rigakafi na tetanus nan sannan su ma jarirai ana yi musu daga sati shida yawanci allura tana zuwa a haɗe da ta sarki haƙora da ta mashako da ta kuma tarin shika yawanci akan fara ba da ita daga uh, sati na shida amma babban rigakafi shine abubuwan da ake sawa domin allah iyaye su kula a yi haƙuri kula da cibin nan da ake yi da ake sa abubuwa akwai wuraren da hakashin shanu ake sawa to ita kuma kwayan nan ta cutar nan tana rayuwa a cikin yan hanji da na mutum da na dabba to kaga in aka ɗauko irin waɗannan abubuwa aka sa kina an sa ta cikin hanyar jinin ne direct iyaye su yi hakuri ko da haihu wa gida ne a samu sabuwar reza wurin yanke cibin nan in an yi amfani da ita kuma a yarkar a ce za a maimaita sannan a rinka kula da shi wurin cibin nan abinda da ake cewa spirit da auduga ana gogewa amma abubuwan da ake sawa a cibin nan shine babban illa da ke kawo matsala ga jarirai saboda haka idan aka da waɗannan matakai insha Allah za a samu sauki hakika an samu sauki domin kafin a fara alluran rigakafin nan mutane da suka dan kwana biyu za su iya ba da labarin labari gaskiya irin yadda aka samu matsala da kuma asibitoci da dama wanda za su faɗa miki irin yadda aka samu wannan matsaloli kafin allurar rigakafin nan su kama alhamdulillah an samu saukin su amma har yanzu muna daga cikin kasashen da suke samun matsalata to likita kayan maganan cewa akan ba wa masu ciki allurar rigakafin cutar sarki haƙura idan sun je awo ana bata ne don kariyan kanta ko kuma don kariyan jaririn kariya biyu ce ita kan kanta sannan kuma ta ba jariri wani ɗan kariya to amma jaririn kariyar da yake samu ba ta isa daga mahaifiyar akalla ya fi ba a bai samu ba saboda idan ka ba mutum allurar rigakafi a sati shida kin ga kenan me ya faru da shi kafin sati shida yawancin wanda suke samun tetanus na a jarirai suna samun ta ne a satin farko zuwa sati na biyu saboda haka idan ka ba iyayen iyayen suka ba su dan kariya za a samu saukin ta shi wanda ake ba jariri bayan sati shida ana kare gaba ne amma na wannan ɗan kwana kwana 28 din na farko kin ga bai amfana ba to likita ta hanyoyin jini kawai ake iya samun cutar duk inda za a samu fata ta fashe kwayar cutar nan za ta iya shiga mai ita ba zai yada ta ba ko ita tari ko ta wani abu ba zai iya yada ta ba kwana nawa cutar take yi kafin ta kankama ta haifar da matsalar rasa rayuwa kamar yadda na yi bayani a baya matsalar shine abinda ita wato ita kwayar ba ta son iska ta oxygen saboda haka idan aka rufe ta shine yawanci ake samun dandanan ta saki wannan guba din to kin ga kenan za ta iya zama akan ciwon mutum amma saboda ba a rufe ciwon ba aka wanke ciwon ciwon har ciwon ya warke ba a rufe ba ba tare da ya samu matsala ba bai ma san ta hau ciwon ba wani kuma ana yi a rufe ciwon kwana ɗaya biyu uku ya fara samun matsala saboda haka ya danganta ga yanayin ciwon misali wani kuna ne Ah, na taba ganin yaron da kuna ya samu to saboda yanayin kunar kuma sai kasance baya iya tashi wurin bayan gida daga bayan gida kuma sai samu wannan cutar saboda ta shiga ta inda kuma kunar ta shiga yana kan gadon ana maganin kuna wannan kuma matsalar ta to likita shin wanda ya kamu da cutar misali ya sha fama da ita yakan zo ya warke eh ana warkewa abinda ake a asibiti akan ba da magani sannan a ba da magungunan da za su sa su waɗannan tsokokin su saki a ah, wani lokaci lokacin sai an kai mutum ɗakin katakwana kwana an sa shi akan injinan da za su yi mai numfashi da sauransu amma ana rayuwa sai dai da yawa musamman ga jarirai da yawa sukan rasa su saboda cuta ce mai fitinar gaske. Duk da dai a baya kaja hankalin iyaye game da abubuwan da ake shashafawa a cibi. Sannan wani lokacin kuma zaka ga yaro ya dan tasa watakila shekara biyu uku hudu biyar haka ya ji ciwo ba a ɗauki abin da mahimmanci ba. To ko da a gida ne me ya kamata uwa ta yi ta wanke ciwon nan domin kare yaro daga kamuwa da wannan cuta. To yawanci za ka ga idan abin da ya kamata ya idan mutum ya samu rauni a wanke wurin nan a buɗe shi sannan kuma ana zuwa asibiti za a yi mai allura wadda za ta haɓaka wato garkuwar jikin shi sannan a bashi magungunan da ya kamata. Amma ko wuraren da za ga mutum ya yi rauni ya ɗebi ƙasa ma ya zuba bai san cewar kwaya cutar tana cikin ƙasa ba. Saboda ka idan aka kula da irin waɗannan abubuwa na tsafta da kuma kulawa a daina zube-zube a kan ciwukan nan a wanke su a je asibiti a matakin da ya kamata insha Allah za a samu sauki. So tari a gida zaka ga idan yaro ko babba ya ji ciwo an sa ruwan ɗumi da gishiri an wanke ciwon shin hakan daidai ne? Watakila suna kwaikwayon normal salahin <laughs> wanda zai wanke wurin ba damuwa ba illa. to amma idan an yi hakan ya kamata kuma a je a saboda a samu maganin da ya cancanta a sa masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen hausa na muryar amurka duka duka abin da zamu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato dr lawal musa tahir sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya. To Madalla gaida Hawa yanzu kuma ga Amina Aliyu da waɗansu daga cikin wasiƙu da kuke aiko mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga wurin Gali Sirajo paki inda yake cewa Assalamu alaikum muryar Amurka don Allah ku bani dama in kira ga 'yan uwana matasan Najeriya. musamman na jihohin da za a gudanar da zaɓe a ranar Asabar mai zuwa cewa ya kamata mu fito mu gudanar da mu cikin lumana kuma mu kaucewa duk abin da zai kawo ta da yamutsi yayin gudanar da zaɓen da ma bayansa. A ƙarshe muna addu'a Allah ya sa a kammala zaɓen lami lafiya kuma Allah ya zaba mana shugabanni na gari. Saƙonmu na gaba kuma ya fito daga wurin Bala Muhammad inda yake cewa Fatan alkhairi VOA Hausa a gaskiya san ba daidai ba ne kotunan Najeriya su rika yin katsalanda a hukumar zaben Najeriya don haka kamata ya yi kowa ya tsaya a matsayinsa. To a gaida Amina idan muka dawa mu na yamma za mu nazarci kammala zaɓuka hukumar zaɓe da take shirin yi a waɗansu jihohin Najeriya batun da kuma za mu so mu ji ra'ayoyinku kenan a kai sai ku kasance tare da shirin kafin mu kai ga haka ga Hadiza da tashin muhimman kanin labarai. mako guda bayan da aka harba wasu musulmai hamsin har lahira a wasu masallatai a birnin christchurch da ke new zealand prime minister kasar jacinda ardern ta ce za a haramta yin amfani da duk wasu bindigogin soja masu sarrafa kansu da makamantansu matakin haramta bindigogi da prime minister ardern ta sanar a yau alhamis a birnin wellington zai kuma hada da igiyar aji harsasai da za su iya rike harsasai masu yawa da kuma wasu kayayyakin da za iya amfani da su wajen sarrafa bindiga cikin sauri. A yau Alhamis ne Firayim Ministan Birtaniya Theresa May ke kokarin shawo kan shugabannin kungiyar tarayyar Turai a birnin Brussels domin su amince da karawa Birtaniya wa'adin watanni uku abinda zai kai kasar damar gano hanyoyin da za ta fita daga tarayyar. yau kwana biyu da kasar mozambique ta ayyana zaman makoki bayan da wata muguwar guguwa mai suna idda ta afkawa yankin na kudancin nahiyar afirka har ɗaruruwan mutane suka mutu jami'ai sun tabbatar da cewa adadin waɗanda suka mutu a mozambique da zimbabwe da kuma malawi ya zarta 300 To a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin a wannan lokacin za ku iya sake sauraron shirin a shafinmu na intanet voa hausa.com ko kuma yin tsokaci a shafinmu na sada zumunta facebook yanzu a madadin ita hadiza da juli da tadi alheri ke muku fata alheri amma kada ku nisa sai ku saurari shirin yau da gobe.